Dattawan karamar hukumar Guyuk na jihar Adamawa in ji ta bakin kakakinta kuma tsohon sakataren gwamnatin jihar Adamawa Mr. Andrew Wale a wani taron manema labarai da suka kira. Sun ce kamen da aka yi wa kwamandan kungiyar maharba Mr. Morris Enoch ranar takwas ga watan nan dabara ce na yin rufa-rufa game da aikace-aikacen wasu mukarraba kungiyar suna zargin hukumar 'yan sanda da gallazawa da kuma tozarta masa amsa laifuffukan da bai aikata ba. A wata takardar koke mai taken akwai tambayoyi da ke bidar amsa. su bar shi ya gaya mana inda ya kwana ba wannan batun shine ma babban abin da ma muka so mu sani min ina ne aka ajiye shi ran talata a wani wuri aka kai shi ina ya kwana shi da kansa ma ya ce an masa eh, me ake cewa an rufe idonsa bai bai ma san inda aka jajja motar aka je ba bai san inda aka je aka aje shi ba amma kafin ma yi wannan magana ya karasa mana abin da yake faɗi aka dakatar da shi kana nufin akwai lauje cikin nadi akwai lauje kwarai akwai magana ma da yawa wanda muke sa ran kotu za ta tono ya taba rubuta petition cewa ya tun tara kayan yaki daga hannun boko haram da yawa sun ba wani waye sunan shi sarkin bakan eh, gombi amma har zuwa yanzu ba su san yadda wayannan makaman suke ba to mu muna ga kaman wannan magana wannan petition din mai yiwuwa shine ya zugi ya sa waɗannan mutane suka so su rufe bakinsa kwana hudu bayan kama kwamandar kungiyar maharba morris enau takaddama ta kaure tsakanin kungiyar maharba na karamar hukumar gombi da ke jihar adamawa inda kungiyar ta dare gida biyu karkashin shugabancin alhaji muhammadu usman tola da Alhaji Yakubu Ali yanda bangarorin biyu suka bude wa juna wuta da ya sanadiyar asarar rayuka goma yayin da fiye da ashirin suka jikkata. Na tambayi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar Adama DSP Abubakar Otman ko akwai wata alaka tsakanin batutuwan nan guda biyu wanda ya muzanta. Kasan gaskiya ba wata da wani alaka mato ma'ana wanda aka same shi da yana sayar da makamai ma wasu 'yan bata gari da kuma wannan abin da ya faru a gombe ba ta da wani alaka. Bangaren da ke biyayya ga Muhammadu Usman Tola sun danganta kamen da aka yi wa kwamandan kungiyar da fito na fito da ya afku ranar 12 ga watan nan a garin Gombe da rubda ciki da bangaren da Alhaji Yakubu Ali ya yi kan tallafi da gwamnatin jihar Adamawar ke baiwa kungiyar maharban. Sunana Ifrem Abdullahi mshelia Eh zai zaba akwai alaka. Don lokacin da suka raba kan 4 biliyan nan da wannan shi Muhammadu Maharbi ya cinye sun bata da yan Morris ma shi ma suka koma tare suke da Usman mantola akwai alaka na wannan abu in za a iya ce ko cunne ko yaya aka yi zai iya zamanto haka na tambayi alhaji yakubu ali ko zai iya kare kansa daga wannan zargin eh, Alhaji Yakubu Ali. Eh kudin rabuwa da gwamnati ya bamu da motocin da gwamnati ya bamu. Hmm. shine sanadi ne matsala din a ah, yanzu matsala ah, manya ne za su shiga tsakani da alamu bangarorin biyu na kungiyar maharba na jihar Adamawan za su ci gaba da nuna wa juna yatsa da kuma tonon tsilili a yan kwanaki masu zuwa Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola Najeriya